الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل شعائر الإسلام سببا للتقوى والفلاح وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير من عبد ربه وامتثل أمره صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن من أعظم مواسم الطاعات أيام عشر ذي الحجة التي أقسم الله تبارك وتعالى بها في كتابه فقال والفجر وليال عشر وهي أيام عظم الله شأنها وشرع فيها أنواع القربات ومن أجلها شعيرة الأضحية أيها المسلمون الأضحية من شعائر الإسلام الظاهرة وهي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر تقربا إلى الله تعالى وقد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى فصل لربك وانحر وقال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر أيها الإخوة الأكارم لقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها وذهب بعض العلماء إلى وجوبها على الموسر لكن القول الراجح أنها سنة مؤكدة لا ينبغي للقادر تركها ومن حكم مشروعيتها إحياء سنة إبراهيم عليه السلام حين فدى, حين فدى الله ولده بذبح عظيم وكذلك التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم والتوسعة على الأهل والفقراء والمساكين وإظهار شعائر الإسلام في المجتمع المسلم أيها الإخوة الأحبة في الله للأضحية شروط معتبرة ينبغي مراعاتها أولها أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ثانيها أن تبلغ السن المعتبر شرعا فالجذع من الضأن يجزئ والثني من المعز أو من المعز والبقر والإبل الشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء قال النبي عليه الصلاة والسلام أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي فينبغي للمسلم أن يختار أطيب الأضاحي وأحسنها فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ومن أحكامها كذلك أن وقت الذبح يبدأ بعد صلاة العيد الأضحى فمن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس أضحية وينتهي وقت الذبح بغروب شمس آخر أو بغروب شمس آه اليوم الثاني بعد يوم العيد على الراجح من أو على قول من أقوال العلماء ويستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي منها ويتصدق لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ومن السنن المتعلقة بالمضحي أنه إذا دخلت عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي فإنه يمسك عن أخذ شعره وأظفاره حتى يضحي كما قال عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا فاتقوا الله عباد الله وعظموا شعائر الإسلام فإنها من تقوى القلوب وأحيوا هذه السنة العظيمة وأخلصوا فيها النية لله تعالى أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله يقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب muna godiya ga Allah أبنجد تالكين ina godewa Allah subhanahu wa ta'ala ina tuba zuwa gare shi ina neman gafararsa ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya shine wanda ya sanya wato abubuwa na shari'a da suke a sarari aikata su sababi ne na samun takawa da kuma rabauta ina shaidawa jagoranmu shugabanmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzonsa ne shine mafificin wanda ya bauta wa ubangijinsa kuma ya aikata umarnin da Allah ya yi masa muna salati da sallamewa gare shi da alayensa da sahabban shi da wanda ya bi tafarkinsu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ‘yan uwa mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala mu kiyaye dokokin Allah kuma lallai mu sani cewa mafi girman lokuta na yi wa Allah ɗa'a, ko cikin mafi girman lokuta na yi wa Allah ɗa'a, su ne kwanaki goman farko na zulhijja waɗanda Allah ya rantse da su a cikin alkur'ani kuma kwanaki ne da Allah ya girmama sha'aninsu ya shar'anta mana wasu ibadu da za mu ƙara samun kusanci zuwa gare shi da su cikin manya-manyan waɗannan ibadun akwai ibada ta layya ta yanka na layya lallai wannan layyan nan da ake yi alama ce cikin alamomi na musulunci na sarari ita ce kuma abin da ake yankawa na daga dabbobin ni'ima a ranakun da aka shar'anta yin yanka saboda ƙara ko samun kusanci zuwa ga Allah ta'ala kuma alƙur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ijma'in malamai duk sun tabbatar da wannan ibada shin alƙur'ani Allah ya yi umarni da a yi sallah ga Ubangiji kuma a soke abin sokewa na dabbobi na yankan ma a yanka su a wata ayar Allah ya ce ka ce lallai sallata da yankana da rayuwata da mutuwata ga Allah ne Ubangijin talikai ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yanka wato wasu raguna ƙosassu guda biyu masu kaho ya yanka su da hannunsa kuma ya ambaci Allah ya yi kabbara dandazon malamai sun tafi cewa layyan nan suna ce mai ƙarfi ga wanda yake da ikon haka suna ce mai ƙarfi ga mai iko wasu sun tafi cewa wajiba ce ga wanda ya samu sarari amma magana dai da tafi inganci cewa suna ce mai ƙarfi ga wanda ya samu iko kuma yana daga cikin hikimomi da suka sa aka shar'anta mana wannan ibada mai muhimmanci na farko raya sunnar uban annabawa annabi ibrahim alaihi yayin da allah ya fanshi ɗansa da abin yanka mai girma cikin hikimomi akwai kusantuwa zuwa ga allah ta'ala ta hanyar zubar da jini abu na uku akwai yalwatawa iyalai da talakawa da miskinai da mabukata sannan a cikin wannan ibada ta layya akwai wato bayyana wata alama cikin alamomi na musulunci waɗanda suke sarari ya ku uwana masu daraja lallai wannan layyar tana da sharɗanta tilas ne a lura da su ba duk abin da ka ga dama za ka yanka ba a akwai dokoki da shari'a ta jindaya doka ta farko shine abin da za a yi layya da shi ya zamto yana daga cikin bahimatul an'am menene bahimatul an'am sune dabbobin ni'ima wanda Allah ya ambace cikin suratul al'an'am samaniyata azwaj dinnan wato raquma shanu awaki da tumaki dole su zamto a wannan kada mutum ya je ya ɗauko zakara ya ce zai yi yanka layya da shi ko yana da tattabaru a gidansa zai yi layya da su ko yana da agwagi zai yi layya da su a'a ba tilas ba ne in ba ka da iko kai haƙuri sharaɗi na biyu waɗannan dabbobin su kai wato iyakar shekaru da shari'a ta iyakance wa kowace dabba akwai aljaza min adda'an daga in rago ne daga watanni shida ne zuwa sama asani kuma cikin almaz da albakar da al'ibil idan a cikin awaki ne ko akuya ce ko saniya ko raƙumi wannan su suna da shekaru da aka gindaya akuya shekara ɗaya ita kuma saniya wacce ta cika shekara biyu ta shiga ta uku duk da cewa wajen iyakancewar za ka samu akwai maganganun malaman fikihu da tattaunawa da suka yi amma dai shekara biyu ta cika shekara biyu ta shiga shekara ta uku shi kuma raƙumi ya cika shekara biyar ya fara shiga ta shida waɗannan su ne wato shekarun da aka iyakance a shari'a kamar yadda malaman fiƙo suka tantance sharaɗi na uku wannan dabbar da za ka yi layya da ita ta zamto ta kubuta daga duk wata tawaya duk wani aibi da shari'a ta ce aibi ne ba zai ba da dama a yi layya ba idan akwai shi domin ba kowanne aibi ba ne yake hana layya da dabba manzon Allah sallallahu Alaihi sallama ya bayyana cikin hadisi cewa nau'i guda uku na dabbobi ba sa wadata ba za a iya layya da su ba ba sa wadatarwa bai halatta ilayya da su ba wato dabbar da wace ta makance wanda makantarta ta bayyana al'aura albayin wa'awarwa kun ga kenan akwai wacce za ka samu tana da matsalar ganin amma bai bayyana ba saboda haka wannan ana iya layya da ita da ba zai bai fito ba bai yi tasiri da za ka gani ba ma sannan mara lafiya wacce rashin lafiyar ta ya fito sarari albayyinu maraduha akwai wacce zai yi tana da rashin lafiyar amma bai fito sarari ba bai mata tasiri ba wannan ana iya layya da ita wacce ta bayyana ita ce ba a layya da ita sai gurguwa wacce gurguntar ta bayyana karara ta fito sarari ita ma ba a layya da ita da kuma wato ramammiya wacce ta ƙeƙashe ta motse kana ganinta ta riga ta rane ko wanda kuke kira kafu zuru wanda babu ɓargo a cikin ƙasusuwansu wannan su ma ba sa wadatarwa kaga kenan dole ne mutum ya lura da wannan ya zaɓi dabba wacce ke da lafiya ta cika kuma sharɗa saboda ai abu ne da zaka gabatar wa mahaliccinka kuma inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba yana daga cikin hukunce hukuncen layyan nan lokacin yanka dabbaka ta layya bayan sallar idi ne duk wanda ya yanka dabbar shi kafin sallar idi to balangu ne kawai ya samar wa iyalan shi nama ne na ci kawai amma ba wai layyayi ba kuma lokacin yanka dabbobin layyan nan yana karewa ne bayan kwana biyu bayan sallah a nan muna buƙatar in ambato mana sabanin malamai malaman fikihu musamman mazabar hanafiya da mazabar malikiya da mazabar hanabila da da yawa cikin malamai sun tafi cewa kwanakin da aka ba da dama a yanka layya su ne ranar idi da kuma kwana biyu bayan sallar idi in ka hada da ranar idi da kwana biyu ya baka kwanaki nawa kenan uku wannan ita ce maganar waɗannan malaman jumhurin malaman nan hanafiya malikiya shafi'iyya wajen mazabar shafi'iyya ko abin da afwan malikiya a hanafiya malikiya hanabila su mazabar shafi'iyya su cewa suka yi a'a da ranar idi da kuma ayyamu tashrif su a wajen su kwanakin yanka yana kaiwa ne har zuwa ayyamu tashrif kenan ranar idi da kuma kwanaki uku bayan idi kowa yana da dalilan da ya ya dogara da su amma a nan ne bisa shawara kuma akwai ka'ida wajen malamai da suke cewa fita daga saɓanin malamai mustahabbi ne sau da hakan ka tashi ka yanka dabbaka in ka samu an fi so ranar idin ka gaggauta idan bai samu ba washe gari yi idan bai samu ba washe gari kada ka bari kai iya ka. a kwana biyun nan bayan ranar idi ka yanka dabbakka me yasa na faɗi wannan saboda ko su wajen mazhabar shafi'iyya idan ka yanka ranar idi da washe garin idi da rana ta biyu bayan idi su ma wajensu sun yadda cewa kayi layya da su da sauran malaman wanda idan ka bari ya kai ba kwana ukun nan wajen mazabar hanafiya da malikiya da hanabila za su ce wannan layyarka da bata yi ba ga kenan ka zo ka yanka a lokacin da babu saɓani shi ya fi ya ka fita daga wancan saɓanin malaman Allah ya sa mu dace kuma mustahabbi ne ga shi wanda ya layya idan ya bi layyan ya ci daga abin layyan shi ya ba da kyauta ya yi sadaka zai iya ma ajiyewa Allah ya ce fa kulu minha wa at'imul ba'is al faqir yana daga cikin sunnoni da suka ratayu da shi mai layya ana so idan watan zulhijja ya tsaya kuma ya yi niyyar yin layya to ya kame daga barin wato gashinsa da farcensa har sai ya yi layya a wancan mako mun yi magana cewa akwai magana wajen malamai game da aski da kuma yanke farce ga mutumin da ya nufin layya idan watan zulhijja ya kama maganganun suna da yawa amma mafi muhimmancin maganganun guda biyu ne wasu malaman suka ce haramun ne ya yanke a wannan mazabar hanabila da kauli wajen wasu malamai kuma shine zaɓin irin su a ibn hazm da wasu daga cikin malamai wasu malaman suka ce a makruhi ne kuma wannan shine A mazhabar malikiya da wani zance cikin mazhabar hanabila cewa makruhi ne mutum ya yanke farcen shi ko kuma ya aske gashinsa to shin idan mutum ya yanke farcen ko ya yi aski kuma yana da nufin yin layya shin akwai wani abu da shari'a ta ɗora mishi ne na fidiya a'a ko da mutum ya yi askin ko da ya yanke farcen ga wanda suke cewa ma haramun ne da wanda suke cewa makruhi ne in ya aikata babu wani abu da shari'a ta tsora mishi na fidiya da zai yi sakamakon wannan abin da ya aikata da haka yan uwa mu kiyaye waɗannan dokoki a kuma mun san cewa dama yan kallon yannan kamar da muka faɗa a cikin gari ne bayan sallar idi ne to akwai ƙauyuka da su ba a yin sallar idi akan iya samun ƙauyen da ba a idi a wurin kuma ba su samu daman zuwa idi a wani wuri ba yaushe za su yi layyarsu magana mafi inganci shine za su yi kirdadan lokacin sallar garuruwa idan lokaci ko gwargwadon lokacin da za a yi salla ya shuɗe ya wuce to sai su yanka dabbobinsu kuma layyarsu ta yi a wannan hali ɗan uwa akwai wasu kurakurai da ake fadawa wajen yin layya na farko wasu suna sake wajen zaɓar abin da za su yi layya da shi wani shi dai kawai a kawo mai wani ma yana kiwon ga sunan masu kyau a garken shi amma ya tashi sai ya zaɓo dai wanda yake ganin ya zame mai alaƙa kai bari ya yadda ƙwallon ya huta da ƙuda ana so ka zaɓa abin da ya dace abu ingantacce wanda ya kubuta daga duwane aibi kuma ɗazu na yi magana a kan aibi da yake sarari shine ake magana amma a kosa aibi ko kunnan ya ɗan hude ko an sa alama duwannan baya tasiri wajen layya wani ma zai sai abin layyan to amma wani abu zai iya ɗan bujirowa kafin a yanka wannan shi ma baya tasiri cikin sake da wasu suke yi wasu suna yanka kafin sallar idi wannan mariga mun bayyana hukuncinsa abu na uku cikin kurakurai da ake fadawa wasu suna kuskuren wato alfahari wajen yin layya wani zai ce saniyar da na siyo a ɗaure a gaban gida a kere reni to nan wa kake so ka yankawa ka ba maganar Allah kake nufi ba ko wani kaga yana gasa da abokan shi kada wai a ce ku yi haƙurin a ta kalma da matasa suke amfani da ita kada abokai su ce ta tsare mishi sai ya ƙuru ya je ciwo ba shi can ya ciwo a dai ɗaure a gaban gidan kamar yadda wasu suke tafiya umra kar a ce ba gan shi a gaban daru tauhid ko hilton ba ina kake ne ba mu haɗu ba a haɗu kawai a nuna an isa kaga wannan ba Allah mutum yake nufi ba kenan yana nuna wa mutane ne yana nuna wa mutane ko yana dawafi yana dawafi yayi yana selfi ya turo Najeriya a taya mu da addu'a banda abin nan kai kana Makka kana dawafi kuma kana turowa wai a taya mu da addu'a kana zaka lalata aikinka to haka layyama wasu masu arzikin ko da Allah ya ba su abin nan shi ne ya daure a ce nashi ya fi sai an gama gani tukunna unguwa wannan ba abin alfahari bane abin neman yardar Allah ne yanka ne za ka yi domin yardar Allah to menene za ka haɗa wani a ciki ba magana alfahari na cikin kurakurai da wasu suke yi idan mahauci ya zo ya gyara musu abin layyarsu sai su ce to yanki kafa wannan shi ne ladanka wannan bai halatta ba ba a baiwa wanda ya gyara maka dabba ladan shi daga abin layya ba ana nufin ba za ka iya shi nama ba amma ladan shi daban ka biya shi kudin shi in ka ga dama kuma ka ba shi nama sadaka wannan wani abu ne daban an fahimta sau da aka yin uwa ina janyo hankali na da ku ga baki ɗaya mu kula mu nufi Allah ta'ala ga waɗanda za su yi layyan nan sa'annan mu yi iya ƙoƙari waɗanda suka samu daman yin layyan wato su isar da wannan alkhairin zuwa ga talakawa da mabukata da miskinai mu sani cewa babban manufar da ta sa aka shar'anta mana yin layyan nan shine tabbatar da tsoron Allah da kadai ta Allah shi kadai Allah ce lan yanala luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum maganar naman da jinin ba wani abu da zai je wajen Allah menene Allah yake lura da shi ko babbar manufa ita ce takawa ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah Allah ya ba mu ikon kwatanta wayannan al'amura saboda haka yin uwa mu lura da wannan kuma taimakawa juna dinnan musamman layyan nan mu iya kokari muna da masu dukiya abinda nake yau maimaita nake mamaki a shekar da ta wuce akwai wasu wanda suka zo kasan nan sai da suka sai dabbobi na biliyan ɗaya da miliyan ɗari takwas. suka raba a ƙasar nan ba bayan nan ba ne amma kuma sai ga ana ciki kaka wasu wayanda suke rike da madafan iko da su aka rika su a wannan naman. sai ga wani ya turo pick up da hilos hilos ɗin shi daga ofis a zuwa ɗiban mai kashi ka za a karɓan mai in an bayar na wasu ne ma ya ba ba kere wata irin rashin lafiya muke fama da shi ne wannan na zuciya wani zai iya siyan masu yawa ya yanka ya ba makotan shi musamman mai ɗauki wannan tarbiyyar ko kaɗan kake da shi ka saba da bayarwa kada ka saba a rika baka kai dai a baka kai dai a baka to in ka daɗe kana haka ko ka samu ba za ka ƙoshi ba ba za ka ƙoshi ba wasu suna can wani zai ka shanu ɗari bakwai wani zai ka shanu ɗari shida wannan ma ba waiwai nake a magana ba jihohin da ake kan na sani shanu ɗari biyar ɗari shida kuma a yi araba wa mutane kuma wasu ne mutane ko ma'aikata ne na kasar sun dan hadawa ne hadawa ne hada ku kai ma mutanen afirka yan uwanmu su su ma su shiga cikin farin ciki to da Allah mu ma me yasa ba za mu rika wannan ba ba sai mun nuna ba ba sai in an mun ambata zuwa samu a sahun gaba a masallaci ba ba sai ana ce yaban mu ban an ki yaban mu mu ce mun daina yi kamar yadda wasu yanda suke wani yana gina masallaci ko yana ba da taimako in ya zo juma'a ba ku sa shi a sahun gaba ba sai ya ce ba ba mutunci to na daina ba su taimakon to dama ba kanka kake ma ba kai kana tunanin dama mutane kake ma ai ka samu matsala kai wa kanka kai dan Allah saboda kai ne zaka girbi wannan alheri ko kyauta ka ba wani ko sadaka ka ba wani kullun ka rika ji cewa kai kake ma kanka ba wai kana favorin din shi bane to mu matsala mu da abin da muka yi muna tunan a to ka zo za a taimaka ma da kaza eh zan sa a ma kaza mutum ya ta kokarin lalata aikin shi Allah ba mu ikon tsarkake ayyukanmu ina roƙon Allah da sunayen shi kyawa da siffofin shi matsaukaka Allah ya sa mu da ciki duk wani alkhairi da ake samu a wannan kwanaki masu albarka Allah ya sa kuma mu zamto cikin waɗanda za su riske ranar idi muna masu lafiya da imani Allah ya sa mu cikin waɗanda za su yi ƙwazo wajen azumtar musamman ranar arafa azumi mai daraja mai falala wanda yake kunshe da ma'anoni masu girma Allah ya ba mu ikon yi Allah ya ba mu ikon yi ya Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da siffofinka madaukaka ya Allah ka tsara zaunar da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah wannan kakar siyasar da za a fuskanta ya Allah ka zaba mana shugabanni na kware ya Allah duk waɗanda za su tausaya mana su yi mana adalci su taimaki wannan ƙasa ya Allah ka fi mu sanin su ya Allah ka ba su shugabancin mu ya Allah ka ba su shugabancin duk wanda zai zame mana bala'i da alaka kai addinin mu da rayuwar mu ya Allah in ma ya fito Allah ka hana shi ya Allah kada ka bashi ya Allah kada ka bashi ya Allah ka tsara zaunar da jihohin mu lafiya musamman jihar Zamfara da Sokoto da Kebbi da Niger da su Maiduguri ya Allah ka ƙara saukar da yayyafi na zaman lafiya a wannan jihohi da ma jihar Plateau da sauran jihohi gabaki ɗaya ya Allah ka ƙara zaunar da jihar Fulato lafiya biranenmu da ƙauyukanmu ya Allah ka kara mana fahimtar juna da abokan zamanmu duk mai nufin jihar filato da alkhairi ka taimake shi a ko'ina yake ya Allah mai nufin wannan jiha da sharri ya Allah ka kare mu daga sharrinsa ya Allah ka kare mu daga sharrinsa ya Allah ka kare mu daga sharrinsa ya Allah ka shirya mana ƴaƴanmu da iyalanmu da al'ummanmu ya Allah shugabanninmu ka Kara musu shiriya ya Allah ka musu shiriya ma'aikatanmu ka wadatar da su da halal jami'an tsaronmu ya Allah ka kara musu juriya da haƙuri iyayenmu ya Allah ka saka musu da alkhairi malamanmu ka ƙara ɗora mana su kan hanya madaidaiciya ya Allah ka ba su ikon karantar da mu da kuma ɗora mu kan hanya madaidaiciya kan kasuwanmu ya Allah ka ba su arziki mai amfani mai albarka waɗanda suka karye ya Allah ka maida musu sabon arziki ya Allah ka azurta mu ta hanyar da ba ma tsammani ya Allah ka azurta mu ta hanyar da ba ma tsammani ya Allah ka tsare mu da kunya ta duniya da ta lahira ya Allah ka tsare mu daga kunya ta duniya da ta lahira rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar fa salli allahumma wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين